hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi na illallahu aiki ya nuna hassan na shi na gewa yawa nura hassan shi da isaka isaka da ta kwamba kwamban harko a cikin wannan marece na yau abinda dukkan wani ɗan kallo ke son shiga wannan kwamba yau ga tana Allah ya hada a cikin wannan marece na juma'a albitir ya bushe ga tana albitir ya bushe sabahanan nahi wannan marece ya hada kokowa ta rance da Allah innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahimin. ga ta nan a hada bamban harko lahi mulku samawa hankali hankali nura hazan hankali subhanallahi na rantsa da Allah albitir ya bushe ga ta nan nuriya ta suwa isa ka shi ma ya sa abin da nura hassan saboda haka ya yi tsayin da bai taɓa yi ba subhanallahi na bahilla ce ya ce allah za ni roƙe ka abin da ban taɓa roƙonka ba ya ce menene ya shigo cikin ruwa ya yi tsaye ruwa gaban ruwa baya ya ce allah in baka da ni inda in baka kaina inda za ne ka da ni inda da fito subhanallah wannan kokowa akwai ɗaukar hankali gare ta lura hazan ya tashi tsaye isaka isaka ya ce kai a haka nan wallahi subhanallahi إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم أنا جير الله wannan kokowa akwai tashi hankali cikinta wallahi waga kokowa tamkar ta a cikin 'yan lidar inda suke subhanallahi Alhaji Yakubu da Ajan Kwatano. Alhaji Yakubu da Ajan Kwatano. Ga mazan kanan. Wallahi ga nura can ga hannu isaka. Ba a yi wani kamu ba har yau. Kai. Na kamar kabira. zamanin waɗansu babu waɗansu hankali hankali wallahi nura hassan da sarki na kanka kokowa. wallahi isaka isaka wallahi zomo na na bakin gari ya san kiɗin farauta ya san na tarai saboda haka sai ka bi a hankali saboda ya san kiɗin ko kowa ya san na farauta kai na nan jere Allah ya nure ya gama da narura ko kowa yau Nura yau ya gama da kokowa. ka shi ma ya gama da kokowa. Kowa hankali ne ya tashi. Na rantse da Allah kowa hankali ne ya tashi. Daga cikinsu su biyu babu wanda hankali ne yake kwance. Saboda Nura yana nan yana tashi tsaye yana son ya samu wata 'yan huda ko da daidai da huda an nura ta su haɗa ka ya tare gidanai. you. subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi wannan kokowa ta dau hankalin mutane sun kai hutu na harko wannan da

Isa kisa tafiyan da nesa dura sana. Lamarin kokowa haka yake. Kasuwa ana zan kasai. Haka ne rayuwa duniya. Kaji Rambu Isaka Isaka na yanzu ya kama nura ya sami nasawa. And then you look, this is not the one. When you look, this